talatin wallahi ba wasa bane fa ba wasa bane shugabanci ba ku ganin Allah da ya duniya ya komai Allah baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah da ya mu baya bacci yana rike da samawat da ard to shugaba haka ake so in ya zama khalifan Allah a mutane ya zama kullum a falke yake ko yana bacci akwai ne na'ibin da zai rike mishi akwai ma'aikata to amma ya haka halin da muka ciki kowa ya sani ba sirri ba ne kowa ya sani ko sani na sani ko san na sani na san ku sani to ya za yi haka a ce shi ne shugaban mutane irin wannan hali shi sa muke cikin bala'i da musiba إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة shi yasa muke cikin bala'i mutanen mu ba su san shugaban da za su saba sai ne fasadi sai ne saba ma Allah shi suke so ba san mai tsafta ba san mai gaskiya Allah shi da mu

a jefar da shi a yi kuɗi a bashi da kwaya ya haukace ɗan siyasa wannan kowa ya sani ana amfani da su saurara sai an zo filin tambaya a yi tambaya saboda haka ɗan siyasa da Allah su taimaka domin in ba mu sa mutane masu hankali ba shi mutum na so ya shiga jirgin sama pilot ya zo ya da giya yana sha mutum na so je asibiti ya ga likita da giya yana sha ko ka kai yaron ka makaranta ga malami ya je kwalbar giya gwanda yana sha kana son haka to wallahi shugabanci abin tsanani akan wannan bai halatta bai halatta bai halatta a sa shugaba mai giya kamar yadda muka ce akwai musulmi masu sha akwai kuma kiristan da ba su sha akwai kristan da ba su sha eh akwai kristan da bai sha akwai musulmin da kuma ne to har in zo irin shiraka din nan ma har in zo irin shiraka misalan president musulmi vice president da eh, kirista to kada ku dauko kuma kirista mai shan giya domin ba abin da zai yi sai ne sai adawa adawa da kiyayya duk yi haka yake Allah tsare mu yace idan ataytumuhuma lima yahsulu fihima min ash-sharri wal fitan wato Allah ya saka adawa wal baghda'a fil khamri wal maisir idza ataytumu ataytumuhu a idza eh, idan kuka je musu su biyu lima yahsulu da abin da ke faruwa daga gare su min ash wal na sharri da alfitina da ke cikin giya da caca to in kuka zo musu ma in kuka zo su biyu to za ku halaka ashe kamar yadda za ka shiga jirgi ba ka so pilot ya sha giya haka kada ka yarda shugaba ko gwamna ko president ko minista a ɗauko wani mai shan giya domin zai halaka mutane domin wannan giyar da yake sha Allah tsare mu to wa yasuddakum bi jalibihi ba kuma haka ne shaytan yana niyya ne ya kanje ku an zikrillahi wa ala salah daga ambaton Allah ko tunato Allah da kuma sallah nan an yi atful khas ala an atful khas ala al'an Allah ke cewa law kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi eh, wa jibril wa mikala jibril da mikala mala'iku ko mala'iku ba kuma Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi sai kuma ya ce wa wa wa haza suna cikin mala'iku amma me sa aka keɓe su da ambato don wani muhimmancin nan eh, mala'iku jibril da mika'il sallah tana cikin zikiri don zikiri duk abin da zai tunatar da kai Allah zikiri ne wa aqim salata li zikiri Musa Allah ke ce mai tsayar da sallah don ambatan shi so sallah tana cikin zikiri am amma an keɓe ta don muhimmancinta amma ita zikiri ce shi kuma zikiri duk abin da duk abin da zai tunatar da kai Allah na al'amarinka na duniya da na al'amarinka na lahira duk abin da za ka tuna Allah a cikin shi kana cikin zikirin Allah ba wani abu bane siga ko wani abu duk abin da zai tunatar da kai Allah sallan nan da muke yi gaba ɗayanta zikiri ce inna ma hiya zikirin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah zikiri ce haka nan qur'ani لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون mun sauka muka da littafi a cikin shi akwai zikirin ku shin ba ku hankalta qur'ani na gaba daya zikiri ne to sannan kuma akwai zikirin ma'thur tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir salati ka annabi sallallahu alaihi wasallam menene zikiri ne da du'a to shi zikiri ya kasu kashi biyu akwai zikiri wajibi akwai kuma mustahabi wajibin zikiri wajib wajib shine sallah sallar kuma wajibi wajibi a cikin shine karanta ne fatiha fatiha wannan wajibi ne so biyar wato sallah wato kai sallah biyar a cikin wannan zikiri wanda wannan zikirin Allah ya saukar da wajibin zikirin shi sai kuma zikiri na mustahabbi shi wannan na mustahabbi bai zama wajibi ko ta wani hali sai ka yi shi fatakullayan Tato ka iya ta yadda za ka iya nan sallallahu alaihi wasallam ce bayan kowace sallah farilla za ka iya salatu wa salatin tasbihi salatu wa salatin tahmid salatu wa salatin takbir ko ba haka ba amma sunna ne ba farilla ba ne. to ko koga bai yi wa kamar da zikiri wanda yake mustahabbi kai kuma kamar da shi farilla ne kurakuren da wa'yansu kawai haddi wanda suka haɗu da sufiya suke yi mutum ne zai zo maka sai ce ya wajabta maka lazimi lazim ma'ana wajib aujaba alaika kulli yawm kayi kamar la haula wala quwwata dubu kaza ko kayi eh, tasbihi kaza dubu kaza ya lazumta maka kuma kai ka karɓe shi ka lazumta ma kanka wannan baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lazumta maka ba kuma in mutum ya ce ka yi la haula wala quwwata dubu nawa dubu ɗaya ko dubu goma ko dubu abin nan kai kana ji ka yi wa Allah aiki ne kana ji ka yi dan ka dubu goma ko miliyan a rana kai kana ji ka yi tasbihi ne wallahi ba kai tasbihi ba ba kai tasbihi ba saboda ka in Allah ya bar abu mutlaq a sake kai kakka kayyada shi me kake nufi da kayyada shi wato me yawa kenan ko to wurin Allah wallahi ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya wuce wata mata tana kidaya duwatsu tana tasbihi yana tasbihi yace wallahi ya wuce ya kamar kalma hudu da an gwada su da sun yi wannan tasbihin wannan matan nan domin ne domin ya nuna ba yawa da kammiya ba ne ba yawa ba ne amma bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnan shi shine saboda haka kan mutum ya mai da zikiri wanda yake mustahabi ya mai da shi wajib wanda kuma yake wajib ya ikirike shi akan wajibin shi sallah cikin lokacinta duk wanda ya tsaya sallah cikin lokacinta kuma yi ta cikin jama'a wanda ya samu falala sai ibn musayyib a cikin muwatta yake cewa ranar lailatul qadr ranar lailatul qadr duk wanda ya samu sallar isha'i tare da liman to ya samu rabon shi na wannan lailatul qadri malami malaman malaman da nan ba na iya zuwa waye gane fikihin da ke cikin nan wa ya gane fikihu wanda ya samu sallan isha'i a cikin jama'a daren lailatul qadr to ya samu rabon shi na wannan dare akwai fikihu a ciki domin lailatul qadr dare ne lailatul qadr dare ne yana farawa daga ne giyabu shafaq in shafaq ya wuce domin sallar magariba tarafin nahar ce tana cikin sallar rana ce abu wajibi kadai a cikin wannan dare da Allah ya dora akan bawa shine sallar isha'i to kuma Allah cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa bai kusantar Allah da fiye da abinda Allah ya so fiye da ne abinda Allah ya wajabta akan shi abinda Allah ya wajabta akan ka baka kusantar Allah fiye da wani abu da shi cikin daren nan babu wani abu wajibi akan ka sai sallar ne isha'i kadai so ka same ta cikin jama'a ka ka kame wannan daren Aisha radiyallahu anha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam mata da yake ba sa zuwa ne tace in na riske ko na gane lailatul qadri me zan yi me yasa ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tana so ta jiya a bata wani prescription na wasu abubuwa masu muhimmanci da za ta yi wannan daren sai annabi ya ce ya ce ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shine maganin da ta tabbata Allah maka gafara a ciki domin خير من ألف شهر إبادة ذات دل دل أبن دل وتنا wata dubu ibada da za ka yi ta wata dubu Allah cikin dare ɗaya zai maka gafara ya maka rahama ya yanta ka daga wuta ko fahimci fikin so ba nazumta ma abinda bai nazumta maka ba shi ne, kurba a'a kai ka kula da sanna ka kula da sallah a cikin lokacinta a kuma cikin jama'a in kai namiji ne sai kuma mace in fitowanki masallaci akwai fitina kuma kina neman afuwa na Allah kake saba ma Allah kuma daren da ake neman gafara sallaki cikin gidanki ya fi alheri in dai magfira kike so in lada kike so amma in kina so ɗan uwanki da matan su ce masha Allah ya wani masha Allah da ita ake tahajjud da ita ake sallah a san kina yi in haka kike so to kuma ran tashin kiyama ba za ki samu da wurin Allah ba su wa'annan za ce ki su baki ladan ki sum'a ko ko wani ya ce mashi a ah, wallahi ne in ban yi sallan nan cikin mutane ba ina jin kasala in bai ka cikin mutane ba yana jin ne kasala amma ya ce in ya ce cikin mutane yana da kuzari da karfi ya'ani in kana sallah cikin mutane akwai karfi akwai kuzari amma in kana kai kadai ba mai ganin ka sai Allah rabbul alamin bacci zai kama ka kun gani ma'ana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da nake tsoro kamar shirkul asgar shi na riya ya ce mutum ne zai tashi ya kyautata sallar shi ya kyautata ta ya inganta ta domin mutane na ganin shi amma shi kadai ne sai ta dungura ta ya sallame ya tafi wannan akwai tsoron Allah ciki to don Allah mu dawo da tsoron Allah da ikhlas cikin ibadan mu in mun dawo da ikhlas da tsoron Allah cikin ibadan mu za mu ga yadda al'ummar nan za ta canja mu tsaya a fiƙihu da magabata suka koyar da mu domin shi ne fikirin takawa lokacinsu da suka yi babu wannan rediyo babu ne yake da suna intanet ba neman suna suke yi ba su dai fi sabilin lahi suke abubuwansu amma yanzu kowa shi yana so a sa tafsirin shi a rediyo ba sa ba ma yana ne yana fata ciki irin wannan zamani saboda ka fatoyin nan da kuke yi don Allah ku kulle su in kana son fatawa ka ɗauko littafi ka ce malam ne aka ce a wannan littafi Mai muktasar ya ce me abisala ya ce Mai ashwa ya ce ka ce shi haka ya gaya maka ka yi amma kaka yarda da shi domin wasu sun kai da cewa mata ma ku yi sallah kuna haila ko ba ba ta sallah mai haila ta sallah akwai wani malami ya fito a Lebanon shi kuma wa ya ce yake tambaya wa ya ce wai taba na karya azumi wa ya ce an ba abinci ba ce, ko ba abin sha bane ruwa saboda haka ku sha taban ko bai ba ta karya azumi ba ruwanku da wayan na mutane in kana son addini fatawa ka duba fatawan malaman da suka gabace mu Tun da ga littattafansu nan sun yi bayani sun tattance wayannan ayoyi sun tattance wannan hadisan sun yi kiyasi sun fitar da ilimi ka tsaya wannan ilimi domin an bauta wa Allah da wannan ilimin nan da suka yi kuma Allah ya yarda tun da Allah ya bada wancan ilimin ka tsaya da shi amma wannan sabon ilimi fa Allah ya bi da shi ba mu sani ba eh, me me ta ba ba ta karya rawala a to wannan kana mamaki to sai tambaye kan me ke karya wala alala ga mu ga mu an wani ke karya alala tayi so so so so ah tayyib da fitsari fitsari na karya alwala bacci mai nauyi bacci mai nauyi na karya alwala kai fitar da mani ko mazi yana karya alwala to kaji an ce kuma cin abinci yana karya alwala sai dai ka kuskure bakinka akwai mazaba ahmad suna cewa cin naman rakon yana karya alwala domin yana hadisai amma ko su ma suna da magana biyu amma ce abinci bai karya alwala so ta ba ba ta karya alwala a ah, ku bar mutane matsanantawa ku bari suna tambaya to saboda haka aka ce shi sai dan abinda yake so istighal istighal bihi ma wato ku shagalta da wato zikir da khamr maisir an zikrillah wa salati ونخصهما بالذكر وكأن كيبا كيسودا أنبتوا عظيما لهما بمن أن جروا مع الأمر يسوع فإن ذكر الله عام بمن ذكر الله أبني وندي جني وداخل في جميع جميع أمور الدنيوية والدينية والدنيوية wato shi ذكر Allah abu ne wanda ya gane kuma yana cikin dukkan al'umma na duniya da na lahira da fa idza khalat an dhikrillah in wayanna abubuwa al'amuran duniya da al'amuran wato addini suka wato finta daga zikirin Allah faqad batal naf'uha amfaninta ya ya wa kadhalika as-salat haka na sallah fa innaha imaduddin domin ta ce ginshikin addini kashin bayan addini faman da ya to duk wanda ya tozartar da sallah fa huwa lima siwaha adya to lalle yafi kusa da watar da wato tozartar da wani abu wanda ba sallah ba to fa hal antum muntahun shin ku ko masu hani ne daga wannan giya an an ittiyani hada zuwa gare ta ai in tahu wato Allah na cewa ku rabu da giya duk abin da ya haɗu da giya ku rabu da shi Allah ya ba mu ikon barinta amin alhamdulillah to طيب mutum na sallar farilla amma zai kama bai yin kama to ya a ba masu eh, to a sallar shi nan dai amma dai ya bar mustahab ya bar sunna ya yi hajji kuma da sun kawo to Allah ya saka musu da alheri eh, akwai kudu a cikin ko to ah, akwai bambanci ah, gunki da sura fotografiya ko ko shamsiya akwai bambanci abinda dai malamai suka yi ittifaki a kan shi yanzu cewa sura shamsiya ba gunki ba ce kuma ba zanen mutum ba ne halitta Allah ce aka tsare kamar yadda ake ganin ta a madini ko ko wanda ya duba rijiya ya ga hoton shi a ciki saboda haka baya cikin wannan haramci eh, sai dai abinda kuma suke cewa baya halatta mutum ya ɗauko sura ta wani mutum ya tsora ta yana girmama ta eh don tunatar da kai ne kan wani abu to babu laifi amma girmama sura to wannan yana cikin shi ma babi na hanyar shirki mutum ya sa sura ya ce za ta kare shi daga wani abu ko za ta ja mishi wani fa'ida ko kuma kawai aika girma mata ta ta'azimin sura haramun ne hmm. eh ta hoto turanci ne shi kuma eh? to wato hoto da aka sani wannan hoto mutum ya sa shi yana girmama shi haramun ne addini hoto girmama shi haramun ne babu laifi in mutum ya sa shi ne don ya tunatar da kan shi wani abu zikira amma littazini haramun ne duk wanda ke girmama hoto ta kowace hanyar haramun ne ko neman da tsarin shirki wannan yi wannan shirki ne wanda ya nemi tsari da hoto ko wani abu shirki ne kai ko ba hoton ma da mutum wanda yake ya mutu ko yana da rai haram eh, shirki ne what the with his family in worship if maybe he as somebody who becomes a Muslim or Islam and whatever Yes, if you if you convert into Islam and your wife is one of the people of the book, either a Christian or a Jew, you continue your marital life with her without any uh, problem. But what you should do is try to admonish her and show her the way of Islam. But if she's a pagan, a polytheist, then you have to part away from her. عليكم السلام اللهم صل على محمد

wani ta da kuma samu da ana gudu mu baki da kuma Allah muna roƙon ka Allah lafiya Allah lafiya a mu da ke kwanci asibiti da wanda da wanda suke yawon da rashin lafiyar da ta Allah ka ba su lafiya ne da suke da ta su zama kafara a gare su yan kwa musulmai da suke cikin hali a rikari Allah ka yi tsari ala ka gode ala ka raba al'umma da talauci da ala kuma ke ka ala ka raba al'umma da talauci ala ka wadata al'umma marasa aikin yi ya ala kuma ke ka ala ka ba su aikin yi maza da mata yara da manya Allah kuma da suke shugabancin mu a wannan ƙasa ta mu ya Allah mu dole ke ka Allah ka sa su zama adalci ba al'umma adalci kuma na da nuka da wa isra'a na fi amrina wa shaddid aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وبهمنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك مع ربنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام